za ta yi magana a kan abin da ya shafi a da'awa da sanin cewa da'awa ko kira zuwa ga wannan addinin musulunci a aiki ne babba aiki ne na kowa da kowa aiki ne ba na malamai ba kawai ba na masu kuɗi ba kawai ba na masu da'awa kawai ba ba na engineers kawai ba ba na likitoci ba kawai kowa da kowa wannan ɗaukaka musulunci aiki ne na shi babba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ɗan kawun shi kuma surukin shi kuma ƙanin shi ya kai ali Allah shi shiryar da mutum ta hanyar ka ya fi da a ce kana da babbar dukiya a wancan lokaci babbar dukiya shine jajjayen raƙumma kamar yanzu a ce irin manya-manyan gidaje ya ce wannan ya fi maka alkhairi Allah ya shiryar da mutum ta hanyar ka kun ga nan Shirarwar ba a ce kawai malami ba ba a ce kawai masu da'awa ba kowa yana da gudunmuwar da zai ba daga harkar nan ta addinin musulunci don haka a wani magana da aka ruwaito cewa a waton kowane musulmi yana a wata kafa da yake toshe ma musulunci ka yi ƙoƙari kafar da allah ya saka ka kada a cuci musulunci kada a zo ma musulunci ta wannan kafa ɗin in kai a matsayin likita kake ka yi ƙoƙari wannan hanya ɗin kada a cuci musulunci ta hanyar ka. a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati ka taimaki musulunci ka yi da'awa ta hanyar ka ta ma'aikacin ka na gwamnati a matsayin ka na malami ka taimaki addini ka karantar ka lura ka faɗa mutane abin da Allah ya ce ka ji tsoron Allah wannan ka ɗauke nauyinka ko ina ka samu kanka kai kanka san mai da'awa ne saboda Allah madaukakin sarki yana cewa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana kai kira ta hanyar ubangijinka da hikima duk hikima da Allah ya baka da kuma wa'azi mai kyau. don haka a ta nan nike so in jawo hankalin kaina da 'yan uwa abubuwan nan da suke faruwa a kwanan nan na muna ganin irin yadda makwabtanmu suke ƙoƙarin kiristantar da musulmi suna shiga ƙauyuka suna ruɗuwarsu da kuɗaɗe suna ruɗuwarsu da wasu abubuwa na masarufi magani da sauransu to kada mu ɗoka nauyi ne kawai na malamai don wasu sun ɗoka kawai malamai ne ba su aikinsu ba a'a kai ma a matsayinka na mai kuɗi baka yi aikin ka da ya kamata kai ba kai a matsayinka na ma'aikacin gwamnati baka yi aikin da ya kamata ba a matsayinka na likita baka yi aikin da ya kamata ba a matsayinka na ɗan kasuwa baka yi aikin da ya kamata ba da kowa ya yi aikin da ya kamata da waɗannan matsalolin ba a same su ba ku duba cikin hikima ta wannan aya Allah maɗaukakin sarki me ya fara da shi ya ce min wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum ku yi kira ta hanyar Allah ba fara fa da abin da ya shafi rayuwa ba fa sai Allah ce da dukiyoyinku ashe manya-manya masu kuɗi suna da babbar gudunmuwar da za su kaddama su a wajen ɗaukar kalmar Allah suna da gudunmuwa da za su bada ta hanyar su yi fonsarin ɗin malamai a shiga ƙauyuka a saye abinci a ɗoki nauyin malamai su kwana can su zauna tare da mutanen da suke ƙauye mutanen da suke nesa ga, ga birni domin su kirawo su wajen addinin Allah wannan shine makwabtanmu suke yi wanda mu muka yi sake mun ɗoka kawai kira zuwa ga addinin musulunci al'amari ne kawai na malamai wanda ba haka ba don haka idan muka duba wannan addinin na musulunci bai ɗaukaka ba sai da irin su sayidina abubakar irin su abdurrahman ibn auf sai da suka tsaya tsayin daka irin su sayidina usman suka tsaya tsayin daka suka ɗaukaki wannan addini da dukiyarsu da kuma jinin da, kuma ƙarfin kansu don haka ina kira ga kan mu mu sani cewa wallahi Allah zai tambaye mu akan waɗannan bayan Allah da suke ƙauyuka da ma cikin gari wanda suke cikin jahilci da wa'anda ake sa ake maidawa kafurai bayan suna musulmi Allah zai tambaye mu don haka mu yi ƙoƙari mu ga a unguwanninmu muna da ƙungiyoyi na musulmi na da'awa waɗanda ake shiga ƙauyuka da birane da wurare domin a yi da'awa in an yi da'awa a shirya da za a yi a ɗoki nauyin malamai waɗanda za su zauna can waɗanda za su yi kira zuwa ga addinin Allah wannan abubuwan da suke yi kenan wanda mu ba mu yi amma a koda yaushe muna cikin gari kawai idan dai kai ka samu da kai da gidanka shi kenan babu kula da abin da mutane suke ciki don haka mu ci gaba mu yi ƙoƙari mu ga wannan da'awa mun ɗaukaka addinin Allah in ba haka ba lalle gobe alkiyama Allah zai tambaye mu akan wannan nauyi wanda Allah ya aza muna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ballighu anni walau aya ku isan min koda aya ɗaya ne kada ka ce sai malami ku duba fa bai ce a'a ka isa annabi ya ce ko da aya a matsayinka na musulmi alal akalla kana da ilimi ne ko da na aya ɗaya wanda zaka isan mu musulmi don haka mu yi ƙoƙari wannan abubuwan da muke gani mu yi tunani ta ya za mu tara kuɗi ta ya za mu ba da lokacinmu a matsayinka na ma'aikacin gwamnati ko da wuki ne rana ɗaya ka fita kana iya a matsayinka na ɗan kasuwa ka fitar da rana ɗaya wanda za ku fita ku haɗa ƙungiya ta yin da'awa a matsayinku na musulmi haka wannan abubuwan su ya kamata a koda yoshe mu yi kada mu tsaya mu ce wai malamai ne nauyin malamai ko a'a malamai suna da nauyin su kuma suna yi amma kai ma a matsayin ka na musulmi me yi gudunmuwar da ka bada in Allah ya tambaye ka gobe kiyama me za ka faɗa ma Allah akan wannan abubuwan da ake ta kiristantar da mutane ba ba gaira babu dalili fatan Allah ya bamu iko Allah ya karɓe ibadan mu Allah ya taimake mu Uh, wassalamu alaikum wa rahmatullah